问大家了 Thank you. ganin da zama musu da ayoyi ana rikici ba su ayoyi da aka amma mutanen da ba mutanen kwarai ba ba su ko da bayanin ko da ana biyar ba su da alƙur'ani da sunna a yi musu bayani ba ko na hujja amma kuma su ba ƙur'ani su ba sunna mutanen fir'auna nan da nan sai fir'auna ya sassauta mutane ne su ci da wuce falamma asabu falamma asabu

ba ka saurari da yi da zai kawo maka wani don ba ka da yi kan ba a yi ko wasu mutane ba wani bayani da yi ya ce shi ya mai mulki a laisa yi mulki misira ba ni ya da mulki misira ba ka ce kaya wa hada da a ta da ta ta ce wani gwarama tana gudana a ƙarshen hankali ba a amina ana gairar yin kama a yi a wannan kowace hannun yau da yau wannan magana da ya ne yi a wannan duk wanda ka yi alfahari shi kafa Allah sai Allah ya halaka ka shi kowane na ka yi alfahari shi kafar Allah sai Allah ya halaka ka da wannan da ya alfahari shi kun ga fir'auna da jama'a ce ko wanda su a halaka su mata azazu da abin da sun ke ta kama shi wa huwa al-ma'u shine ruwa fi kawai da cewa cikin cewa fir'auna wa hadhihi al-amaru tajri min tahtiha wannan kuwa rawa yana wannan wannan korama karatu ne ta gaba to da wannan korama da ya kasa kama da ita ana yin mutum shi cikin koraman na aka mutum shi ya shiga ya sha ruwa ya koma ya noci ya sha ruwa ya kasa ya ce abin na amintu annahu la ilaha illa bi amana bihi wa musala wa ana min muslimin ya kudi na ran yana cikin musulmi Allah ya ce al'ana wa kada a sai ta domin ta kansu yanzu da za ka cewa ta yi imani al'adun ya kasance cikin mafarta wani yawan wani lafi ka rufa da kai yawan wani abin da kai da jikin ka wani baya da ya ce wani da don ka zama aya da mutane suna da da rayuwa ba kun gani duwan wanda ya amfani da ila annahu man wato da lahu Allah wa alaihi sai Allah ya ba Musa iko kan Fir'aun sai ya hana Fir'aun ta hanyar Musa duk da kuma Fir'aun ya hana Musa ya ce mai walakantaccen banza wato muhimmin ya ce mai walakantacce amma duk da haka ne sai Allah ya ba Musa nasara ya hana shi to kada ku yi alfahari da wani haka na al'amari ne isharar ishara ce ila annahu masa abu a hadu shay'a wani mutum guda bai rauna na wani abu ba illa galabar sai ya rinjaye shi duk wanda ya ɗauki wani mutum ya ce kai banza da ni ni banza ni daga nan taɓa kowa ba Ina Allah ya san wanda mun sai ta rika sai ta rika da shi wannan da ya ce ma banza sai ya rinjaye shi da Firawa ya ce wa Musa banza Musa ya dawo ya da Firawa kuma ya mallaki misira musa ya mallaki misira da shi da jama'a ya kori kiftawa waɗanda ba su musulunta ba sun kamar ƙasa musa ya mallaki ƙasa ƙasa to allah ya gafarta mana ya nisanta mu daga alfahari da takama da wani wanda ba allah فجعلناهم سلفا فجعلناهم سلفا စေဘုရားနာမကြာနေဝါတော် a iya wasu a mota da irin wannan alfahar shi ne ya kai wasu da abin da ya kai su kai shi sun ka dawa sun ka wadata ba su da kuɗi kuma ba su da abin kuɗi ba su da kuɗi kuma ba su da abin kuɗi kuma sannan ba su da lafiya a kalli a sai ma sai Allah ya wadata idan mutum bai yi ala da kyau ba ana ala kyau ya saba da kuma da na takamai sai inda ya kashe mara to ya ci wannan kuma da na mai, da zazzabi da tayawa da sun kamar kuma da zuwa a ne da na magana zuwa inda kun ga ala ta ce mai Allah ya ashe kuma saboda a fara ne da takama da yanzu ya tara kwaye da na ra'ayi kowa Allah ya ba ya dauka cewa baiwa ce ta Allah kawai Allah ya bashi kuma bai wannan yana iya asantewa wani don haka yi kafa kafa da ita yi kafa kafa da ita ya yi abin aka sashe bar abin da aka ce wani to da wannan zai zo da jama'a ta sai ya Allah ya zai kuma shi mana da wani ma da wani ba da wani ma da wani ma da

إنه ما تأخذ من إلا حسب جهنم عنها واحد لو كان هؤلاء على شباب هؤلاء هؤلاء malam dole ma a cikin cewa kun larabawa masu a wata ba ku yarda da ku da mala'iku da masu bauta a bai yadda da kuma da annabi isa da mafarki ko ko masu bautawa a jannu bai yadda da da annabi ko masu bautawa a jannu masu bautawa kuma bai yadda da kuma da kuma a da ya yi ta magana ana ta ya samu sa'a sallallahu alaihi wasallam to annabi bai taba komawa inda ya wa'azi ban na ya yi wata magana a sai da sai Allah ya ce in sati ya biyo ya annabi kuma ya kuma sai Allah ya ce innal ladina sabaqa Allahu minna rasula innal ladina sabaqa lahum minna rasula ulaika anhum illa dai bidali na ya nasu ya kawo su shigo da annabi Isa sun sani amma annan ma da ake wala ya tanawo da Isa alaihi salatu wasalam ba haka annabi Isa bai shiga cikin mata a wuri inna kuma mata a wuri annabi Isa bai shiga cikin ba ba da wani ba mu kasu a sun mutane dai na masu da suna shadu shadu a wasu ma suna da wasu ma mai tsanani shi yasa kawai sun ka dawo na sun ka saboda kullum mutum in bai da gaskiya

an amna alaihi mu masa an mun masa baiwa da ruwa da annabci da jana wa mun sanya shi wato mun sanya annabi Musa alaihi salatu wassalam bi wujudi wa mun ka sama da shi ne da ba tare da ba masalala wa Isra'ila ne ya zama abin koyi da bin Isra'ila aikar masali kamar misali da karamacin da kama ne wa domin halittar mutum ba da ruwa ba babu shakka wani ba ma a kuma nuna wani ba sa ba sababin da duniya da shi lalata wanda ana yi wani shi don a tabbatar da kudura Allah yana da iko alama ya sha wata dole da kama ya amma ya wasu lahirin dan ya aiko ya aiko shi zuwa gare su wa wani kuma ba zai tana cikin su sai ya aika annabi isa zuwa ga jama'a bani isra'ila kuma da hali kowa ce shi annabi isa tana cikin kuma da ya tsaye haka ya yi shi Allah ya ga dama ya halicci shi bai zama wani misali da mai girmamawa wanda misali ne wanda za a yi amfani da shi a gane Allah yana iya gobe ya halicci annabi Isa ba da ba ba wato kuma haka nan kawai da kalmar gobe ba kana sai annabi Isa ya kasance wannan ya nuna Allah na ga duk abin da ba saboda ka yi abin da kanka Allah bai yi ba to Allah bai so shi amma in ya so shi ba ba abin da ya kare ولو نشاء ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة Allah ya ce ina mun ga dama sai mu saka mutane sai mu ba malaika da ja na min ko ma min da mun sai a cikin malaika da kula amma ba mu sai mutane cikin to inda mun ga dama ba da sanya su su ya ka dauki na su alimodo da masu abin eh, zannawa wato madadin inda Allah ya ga dama ya kawo ya kusa da mutane gaba wato ya kawo mutane eh, alwalidatu wato abin nan arwa da dabbar min kuma yaro yaro ya yaro wato abin haihuwa daga cikin da abin nan kuma ko lawallan na min ya yaro yaro mala'ika da mun haifar da mala'iku da ku ya kuma maza ma haifar da mala'iku da ku su zama masu zama ya kada kuma su zama halima kama ta kada ko abu na kawai da kuma da yin kuma da zama halima ai kama wa lalna isa kama wa da annabi isa mun amsa ga ga mace dole da kai ba tare da mutum wa inda mun ga dama ko ma da gare ku sai mu haifar da mala'iku idan mace ta samu ciki sai ta haifi mala'iku maimakon ta yi idan mace ta samu ciki sai ta haifi mala'iku inda mun ga dama sai mu haifa to amma Allah da yi ko yake ga dama ba to amma yana nan yana ya abin da biyar ga dama amma ba wanda ya wannan tafsiri da kawo a mallan samashin ya da wakila abin da lahawar na ba a rukun da ko kuma an ce inda mun ga dama da mun mai da sashen kuma canza su koma wakila alaka an na kun badalin ko kuma an ce da mun sa malaka su zama badalin wannan fasara ta ƙarshe kala da abu abu da nari wato abu da nari wani wannan cewa inda mun ga dama da sai mu sai mala'iku su zama badalin wa alaikum a abdalala وإنه لعلم الساعة Ayyukan alama ce ta tashi biya, ayyukan alama ce ta lamurin alƙur'ani ana ganewa da saukatin wato ƙarshen duniya a kai wani zuwa da aka haifa annabi alama annabi ya tabbatar da alama tashin duniya ya yi kusa zuwa da aka haifa saboda aka yi cikin alamomin tashin duniya a hankali tun lokacin da aka haifa annabi isa alama ta nuna kenan wato tashin duniya ya mutu kusa da aka yi ce da saukar alƙur'ani da alama ce ta tashin duniya وفي قراءة والعلم لغة العلم واللام علم أي هو علام وفي علامة على من على علامة تقصد الدنيا وقد تواترت الأحاديث lalle hadisai da yawa sun zo da yawa hadisai sun zo da yawa har rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Allah an da yawa والأنيس والنبات والغير والحياة والرومي بنيوة أياك يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره يوسف على البيت والذي نفس محمد بن دينار لأن غير محمد بن محمد ليشهدن أن ينزل فيه وقت المغرب يا يوسف أن محمد سوى أن أنزل المغرب وسوره annabi isa a hannun hakima abin da ya sa aka ce wannan maryam don haka ya halittai da uwa kawai shi ya sa ba ce dan gidan wani to shi domin shi isa na maryam ma qur'ani ya saba kira da aka suma ma abin da annabawa aka suke kira ne da qur'ani ya kai shi da gidan maryam domin Allah bai amince shi a wannan dan gidan wani zai sabuwa hakimin musu da mawuci mai adalci ba ya kasu saliba ya kankanin da wasu wanda ake bautawa cikin coci ya annabi isa ya sauko zai kankanin da wasu wa ya kafila da ya kashe alade domin alade bayyana alade cikin gari alama ta nuna akwai kahirai cikin gari inda duk ga alade cikin gari to akwai kahirai cikin gari kuma kahiran ba masu bautar gumaka ba masu bautar kwasu su aka alade alade a gudun su hannuwar ba a ganin da kaza a karantar cikin kuma aka musu kun san alade kada ya tashi kana cikin da kuma yana jihar ɗan ka kira shi ya tura kai ne karkashin kai ce ya ba kafin daga kowane ya ce ba to abokin wasu kwasu su ma haka ne su ya abokin su to duk inda ka gane to akwai su saboda haka ɗan annabi isa ya zo zai karka alkawar sannan ya yi ke alaƙi duka alaƙi ruwa wai da wani zai a da rijiya wanda ƙur'ani ya ce a karɓa su yau da sai ya fito ta yi da jiya zai ta ayyukan musamman wajen mara kuma saboda adalci sai ya mana wajen dukiya saboda in ana adalci dukiya yawa take ga hannun jama'a in ana adalci dukiya yawa take ga hannun jama'a wato duk abubuwan da kuke gani na rashin dukiya rashin adalci ne ke kawo shi saboda eh, sha'anin adalci shi ne dai wanda zai sa zuciyar kowa ta yi kyau idan zuciya ta yi da sai Allah ya kawo addini ta yi wa wa ya annabi Isa ya gudan lokaci kaɗan a a duniya ta yawa a cikin abin nan da sama hatta la ya kawo wa har a yi da kasuwa ga kai a sa in ka ce ka kai mutum da ka sai ya ce a inda da ya iya da kawo da yau gaskiya ba a da kara da wanda suke wani sai ce inda da ya ba kana ka kawo amma yanzu ba mu haka ka mai ciyawo da ita haka zama kamar shi da zai zama da a sa cikin duke gwamnati a aji babu masu to adalci shi ka kawo zamanin kuma ta abu da aziz bai daɗe ba duniya don ko shekara duk bai ba cikin amma an samu wadatuwa arziki har a da ta